shugaban majalisar malamai na nan yamai a kungiyar jama'a tulkita biyar sunna ala fahimi salafi sale a nan nijar haka ina limancin masallacin juma'a a ɗaya daga cikin angonin nan yamai sannan kuma na karanta ina da halakaci darussa da muke bayarwa a masallaci tare da 'yan uwa haka muna karantar da hata yara ƙanana muna da darussa tare da su da sauran wa'azukka da mahadurori da muke gabatarwa sun daga cikin gari har a ƙauyuka don waye ma musulmi kai game da sha'anin addininsu na musulunci hakikatan ina cike da farin ciki sosai da murna kamar ni da sauran 'yan uwa dangane da zuwan wannan tasha tamu ta sunna tv eks niger wadda ƙari ce akan sauran tashoshin da muke da su masu irin wannan suna da kuma irin wannan program wadda gaskiya mun yi farin ciki game da allah da allah ya kamu da wannan alkhairi a wannan ƙasa tamu ko ma in ce ƙasashenmu na afirka da ma sauran duniya domin tasha ce da take kan tauraron ɗan adam kasantuwar tana yaɗuwa ko ina kuma za a rinka amfanuwa da ita kuma ga shi da sauran yarurruka daban-daban wanda wannan shi ya bambanta ta da sauran tashoshi yan uwanta wannan kasantuwarta da mun tsara ta da yarurruka daban-daban kan hausa din da kuma irin yarenmu na zabarmanci da faransanci da sauran yarukan da ake amfani da su a nan nijar kuma da sauran kasashenmu na afirka wannan ya yi matukar bambanta ta da sauran tashoshin da suke eh, sa'anta ne ta bangaren abin da suke yadawa na waye kai shanin addininmu na musulunci babban manufa a cikin buɗe wannan tasha shine don isar da sako na musulunci zuwa ga 'yan uwa da suke a cikin dangogin duniya daban-daban wanda bayan da ana da'awa ce a cikin gida a gari da ƙauyuka idan aka ce da'awa ta hau akan tauraron dan adam a irin talabijin irin wannan to kaga ta yadu za ta kai har inda ba a tsammani wato dai babban manufa shine isar da saƙon Allah da na manzo sallallahu alaihi wasallam sannan da waye kai game da musulmi su san menene addinin su su yi shi akan basira da kuma dasa aƙida ingantacciya irin ta sahabbai da wanda suka biyo bayan su as-salafus salih wadda aƙida ce wadda take matsakaiciya ba su su cewa ba wuce iyaka waɗannan suna daga cikin manya-manyan manufofinmu na kafa wannan tasha da suna tv iks e niger a taƙaice wato matsagunin wannan tasha shine wanda babban birni na niyame a nan jamhuriyar niger a nan ne daga nan wannan tasha take yaɗuwa zuwa sassan sauran duniya ga baki insha Allah kenan cibiyarta a nan ya mai ne insha Allah dangane da resuna haliyan sai dai mu ce shiri ne wanda muka tsara shi akan za mu yi da kowa ta bangaren program muna sai mu ce muna da suna amma ta bangaren inda take yaduwa dai daga nan ya mai ne amma wajen turo program dan a watsa za mu yi amfani da sauran kasashenmu da suke makwabta musamman nan Nijar, Najeriya, eh, Kamaru, Eh, ghana eh, cote d'ivoire da sauran kasashe wanda suke eh, abokani ne insha Allahu akwai yan uwa wanda suke da wato abokan aƙida da da'awa don za mu dama da su insha Allah wanda manufar wannan tasha yaɗa addini da manufa kyakkyawa daga duk wanda alkhairi yake za mu yi amfani za mu yi aiki da shi ba dole wai sai dan mu ba wato duk da tasha ce ta kungiyar mu ta kitabu sunna amma wajen yada alkhairan ba ma takaita ta akan malaman kungiyar mu duk wani malami na sunna zai iya amfani da wannan kafa za mu yi amfani da shi don yada alkhairan da yake tattara da shi insha Allah na'am dangane da cewa ko zuwa ga wace aƙida wannan tasha take kira ina ganin za a iya fahimta tun daga sunan tashar daga kalimar sunna wannan ya ishe ka ka fahimci ne wannan tasha take karantarwa kenan mai kallo da saurare tun bai shiga ba daga sunan ma ya iya sai fahimci me zai tsinta a ciki me zai tsinta da a ciki kenan daga kofar gida ake iya fahimtar wani irin gida ne za a shiga kenan tasha ce wadda za ta karantar da mu sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata wato kamar yadda sunan kungiyar namu yake alkitabu wa sunna ala fahimi salafi salih to insha Allah haka karantarwa mu za ta gudana kuma sannan kamar yadda muka gabatar da bayani a bisa aqida daidaitacciya tsaka-tsakiya wato alwasatiyya tsaka-tsakiya ba wuce iyaka ba susucewa insha Allah wannan ita ce aqidar da za mu dinga yadawa a cikin wannan tasha bi iznillahi ta'ala dangance da abin da ya shafi sunan wannan tasha ta sunna tv suna ne mai matukar kayatarwa sosai kuma ya dace da karantarwa ta addinin musulunci sallallahu alaihi wasallam kuma ya akwai abin da ya dan bambanta ta da sauran yan uwanta sauran tashoshi na sunna tv karin da ke akwai kaga sunna tv eks niger sunna tv eks niger kalimar eks da kuma niger su ne ƙari akan sauran tashoshin wanda ta nan kaɗai ya isa ka fahimci akwai wani bambanci na farko da ika ishara ce zuwa ga ƙungiyar da ta asasa wannan tasha kenan islam kitab wasu sunna na biyu nijar ɗin ishara ce zuwa ga cewa ƙungiyar ta ƙasar nijar ce wato a nan take da gindin zama take kuma yada a aƙidunta na addinin musulunci dangane da shirye-shiryen da wannan tasha za ta rinka yadawa tabbas ba su takaito ga shirye-shirye na wa'azi da karantarwa ba kadai wannan kusan za a ce shine lamba farko abin da ya shafi wa'azi da karantarwa bayan haka akwai shirye-shirye na rayuwa wato wayewa musulmi kai game da rayuwar da suke ciki su san duniyarsu tun daga kan 'yan uwa mata akwai buƙatar a waye musu kai game da abin da zai sa su ci gaba a zaman su na rayuwar duniya tun daga kan akwai aikace-aikace wanda ɗan adam zai karu da su a rayuwarsu ta duniya kamar aikin hannu wanda tashar tana da tsarurruka da shirye-shiryen da za ta gabatar da ayyukan hannu koyon aikin hannu zuwa musamman zuwa ga 'yan uwa matasa don magance ko rage zaman banza da zaman kashe wando da matasa masu ke fama da shi wannan yana daga cikin manufofin wannan tasha wato yada irin waɗannan alkhairai wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu ni sunana sunusi abubakar shekarau wanda yake a cikin wannan tafiya ta kungiyar kitabu sunna a ni ne shugaba mai kulawa da alaka ta waje kuma ina nan zaune a birnin yami kuma imamu ne a masallaci na kasuwa katako masallaci na juma'a wanda adda beni a kai insha Allah ta'ala kuma ina da halkat na karantarwa a wata unguwa da ake ce ma city dbt wannan tasha mun yi murna da farin ciki da buɗe wannan babbar kafa ta yada da'awa da karantarwa da alkhairi saboda a yau akwai tashoshi da yawa na barna wanda ba za a kilga su ba idan ba a samu tashoshi ba na yada alkhairi to bana za ta yi mamayewa saboda haka wannan wani babban alkhairi ne ga duniya musulmi gaba daya da yake a sauran kitabun nan kafofi na kitabu abin nan na suna tv suna yadawa amma mu wannan suna tv tamu tana da bambanci saboda akwai yare daban-daban da za a yada wannan ainihin wa da'awa a ciki da kuma sauran abubuwa na aikin addini da kuma yaɗa karantarwa insha Allah babban manufa a cikin wannan wannan kafa shine karantar da addini da sakafa ta musulunci da kuma gyara al'adu na mutane da kuma ɗabi'a a musamman abin da shafi zamantakiya ta aure da kuma yadda za a furar da an gaye ta hanyar karantar da su ba su daura kafin su yi auren za a horar da su mata da maza da za su iya zamantakewa saboda aure na yawa a cikin duniyar musulmi amma kuma sai ana samun ana yawan rabuwa to ganin wannan sai mu ɗauki matakin cewa insha Allahu ta'ala za a forar da ainihin amare da an gaye yadda za a zamantakewa ta aure da za a shiga gidan auren da ciki akan ilimi da sauran tarbiyya ta yara insha Allah ta'ala da kuma yada abin da yake alkhairi a cikin duk wannan kafa insha Allah ta'ala cibiyar wannan tasha tana nan babban birnin yami capital ko ce asima na nijar insha Allah ta'ala daga nan za a dinga yada wannan alkhairi insha Allah ta'ala a duk tibin da aka ce yana bisa tauraron dan adam tibi ne wanda sai an zuba makudan kuɗi kafin ya tafi alhaƙiƙa a wannan tibi na musulmi ne gaba ɗaya musulmin duniya gaba ɗaya ta haka ce nan bai takaita ba kawai a kan wannan ƙungiya kawai inama duk wani mutum wanda adda wani gudunmu da zai iya bayarwa ta wannan alkhairi ya ɗore ko bayan mutuwar mu domin mu gure mu ba wai mu yi shi kawai bane a'a muna son ɗayan mu da jihunan su kuwa baya gare mu su ci gaba da yada wannan alkhairi insha Allah ta'ala saboda haka duk wani mutum da adda wata gudunmawa ta shi wanda zai ka a cikin yada wannan alkhairi to kofa na bude Allah muke roƙo yi mana jagora gaba daya ya shiga cikin al'amuran mu babban manufan mu ga masu kamfanoni da masu munazzamata na alkhairiya su don su tallata ayyukan da suke yi don da yawa aikin da suke saura yana ɓoye ta wannan kafa tana tallata duk aikin da ka yi in kana so wala Allah an baka wata amana kana son ta isa a wajen wanda ka baiwa amanar ya tabbatar da aikin ya an an yi shi to kowa na buɗe a zo a tallata masa aikinsa a bayyana masa irin aikin da wanda ya yi sannan kuma kamfuna wanda ke bukata a tallata musu kayansu ko kuma masu aikin hajji da umara ba laifi insha Allah ta'ala kuwa na bude duk wata ajans wadda adda ainihin aikin hajji da umara da take gurar da aikinta ana iya tallata mata a wannan kafa da irin aikin da take yi saboda jan hankalin musulmi gaba daya don sai aikin hajjin su a cikin natsuwa akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala a saboda haka muna daga murya da kuma kira kuha na bude insha Allahu da sauran kamfanoni da ONG da kuma irin kamfanin transfer na kasuwanci irin su rezo communication ma'ana masu kamfuna na ainihin na kira na waya kamfanin waya insha Allahu ta'ala don mai sun shi bayani da tallata irin kamfaninsa kuwa na bude insha Allahu ta'ala za mu dinga aiki tare da shi yadda za mu iya tahiyar da rayuwa cikin sauƙi insha Allahu ta'ala insha Allahu ta'ala daga cikin ayyukan mu muna iya zuwa mu kai ziyara a kamfani mu tambayi irin ayyukan da yake yi ya bayyana ma al'ummar duniya gaba ɗaya irin aikinsa Wala allah wani na waje bai sayar wadda ake aikin ba yana zuwa yana ɗauka kuɗin sai yana kai waje yana sayo kaya irin wannan kayan a ga su a gida to kaga wannan kuma insha Allah ta'ala za mu dinga ainihin sanya hannu da hannu da su mu yi aiki tare insha Allahu yadda aikin zai ci gaba in Allah ta'ala ya so nasiha ta da jan hankali ga al'ummar musulmi gaba daya game da wannan tasha wannan tasha tasha ce gaba daya tamu musulmi gaba daya bai ta takaita ba akan wannan jama'a ta kitabu sunna inama duk wani mutum wanda yake ɗauke da alkhairi to muna ba da shi da ya zo ya saha ma ya ba da gudunmuwarsa a cikin tafiyar da wannan tv mai albarka da kuma idan ya ga abun da aka yi ba daidai ba ya kamu na nasiha don a gyara saboda haka alkamala lillah shi duk wani adam ɗan tara ne ji bahaushe kamala tana ga allah ta'ala saboda haka za a dinga yaɗa wannan wannan tv insha Allah a duniya gaba daya da shirye-shiryen shi idan ka ga akwai inda da gyara to ba sai ka je wani lokaci ba akwai lambobin mu za mu sanyawa in kana buƙatar gyara ko wani gudunmawar zaka bayarwa to insha Allah ko na bude kuma bai takaita ba takaita ba kawai cibiyar ce annan yami saboda haka akwai ƴan uwa da yawa a waje kamar misali akwai ƴan uwa a Senegal da Cote d'Ivoire da Benin da Togo da kuma Kamaru duka da kuma uwa uba najeriya insha allahu ta'ala duk za mu yi aiki da su don saboda gudanar da wannan tv mai albarka allah muke roƙo ya mu da jagoranci ya sanya ma aikin mu albarka kiran na zan yi da ainihin shugabanni na wanda allah ya ba jagoranci na karami ko babba sama ko ƙasa insha allahu ta'ala kamar manyan manyan shugabanni na ƙasa cewa wannan tv ma nasu ne idan akwai wani abun da suke bukata na bada gudunmawa wanda za su iya yadawa kuha na buɗe saboda daga cikin ayyukan da ya kamata su yi ne mu muke tallafa musu ko kuma muke aiki tare gaba ɗaya saboda haka tibin nan bai takaita ba kawai akan talakawa su ma shugabanni na ƙasashe na musulmi su ainihin ba da nasu gudunmawa a cikin tafiyar da wannan tibi mai albarka da kuma duk abin da yake cewa abin zai tabbatar da ɗorewarsa to muna nema a gare su su bara nasu gudunmawa su kawo nasu ainihin tallafi saboda tafiyar da wannan tv mai albarka dangane da kuma ja hankali ga ƙasa gaba ɗaya ko in ci ƙashin musulmi gaba ɗaya na cewa akwai gudunmawar da ko in ce nauyin da yake akan hukuma amma kuma wannan tasha insha Allah ta'ala ta ɗauki tara program kin da za ta yi na waye mutane kai game da matasanmu su guji ainihin shaye-shayen barasa da abu da ke kawar da hankali da kuma forar da karantar da matasanmu aikin yi a waɗansu suna iya yin karatu mai zurfi sun fito jami'at sun fito da sun yi manyan mai da manyan diplom amma sun zauna ba sa aikin fari sai na baki suna jiran gwamnati ba su aiki to ina ga ganin cewa sai lokaci masu yawa su ja lokaci ba samu aikin yin ba to sa wannan kafa tana waye ma mutum kai kuma matasa kai ganin cewa aiki bai takaita ba cewa sai bangaren gwamnati akwai aikin zama da kai aikin abin na hannu duk insha Allahu ta'ala za mu dinga buɗewar wannan kafa ta duk wani mai aiki hannu mai bukatar ainihin tallafi zaman banzan nan idan ba aikin yi shi ke haifar da ta'addanci da yadda mutum baya da aikin yi to a gaskiya idan bai in bai aikin fari to dole shi na baki ta haka wannan kamar wani aiki ne wanda gwamnati ta kamata ta yi ma 'yan kasa ta waye musu kai to sai mun ga cewa aiki ya ma gwamnati yawa muka ɗauki nauyin cewa insha Allah ta'ala za mu yaɗa wannan karantarwa a cikin wannan tv mai albarka yadda za a samu matasa mu zama matasa na gari domin su ne manyan gobe duk al'ummar ta rasa matasanta ba su da tarbiyya to za a samu gaba ma ba, ba ci gaba amma idan aka gina su suna ƙanana aka gina su akan alkhairi insha Allah alkhairi na shuka kuma shi za a girba a gaba insha Allah ta'ala Allah muke roƙo mana jagoranci bayani na ƙarshe a cikin wannan kafa a gaskiya dan uwa ya yi min tambayoyi kuma na bashi amsa Allah muke roƙo shi mana jagoranci Allah ya taimaka kira na ga al'umma gaba ɗaya kowa ya san wannan TV hona shi ne wannan TV ba naka ne na wuni na kowa da kowa ne bai takaita ba akan wannan kungiya ita kadai a'a duk wani mai alkhairi muna mara ba da shi kuma muna bukata ga duniya gaba ɗaya ta sa kulawarta a cikin wannan tv mai albarka kuma allah muke roƙo yi mana jagoranci a cikin tafiyar da al'amarinmu muna yi addu'a ga al'ummar musulmi gaba ɗaya musamman alhaji dibte alhaji suwala wanda yake ya ka alkhairi a cikin duniyar musulmi wanda a da ba a san ba wani tv sunna ko wani tv kaza amma wannan bawan allah ya ba da zunzurutun kuɗinsa don yaɗar da wannan addini da kuma waye mutane kai allah muke roƙo ya kare mana shi allah sai ya mara wasu albarka duk abin da yake jin tsoro allah ya kare duk abin da ake alkhairi allah ya haɗa shi da shi sannan ƙasashen na musulmi gaba ɗaya musamman na afirka da ada tashin tashina to muna fatan allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu kuma muna kira ga dukkan malaman duniya musamman namu na ahli sunna ana buƙatar su dukufa a wajen addu'a ta tabbatar da zaman lafiya saboda addu'a ta zaman lafiya wa kai ne idan ka yi ma idan ka yi addu'a Allah ya ka zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar kana wa kanka ne kake wa addu'ar domin zaman lafiyan nan ya shafi ka dan kana tare da iyali a cikin garin da yallanka na nan 'ya'yanka na nan sannan iyayenka na nan a ƙasar ce nan addu'ar da ika yi da alkhairi za ta dawo gare ka ne sai sa kullum muke fata al'umman mu ta musulmi ya zama cewa ta zama abin koyi kar mu zama cewa kullum mun zama makwance Allah ta'ala muke roƙo ya kama matasan mu aikin yi Allah ta'ala ya ba mu mafita a rayuwa Allah muke roƙo duk abin da zama fitina Allah ya kare mana shi duk abin da zama alkhairi Allah ya tabbatar mun da shi Allah muna roƙonka ka ba mu ilimi mai amfani ka zama kan daidai duk abin da yake barna Allah ta'ala ka ba mu karfin guje masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk hmm.